a cikin wasiƙar mr jimmy ruskin ya yi bitar kai koman da aka rinka yi tun daga shekara ta 2020 lokacin da labari ya bayyana cewa mubarak bala ɗan asalin jihar kano a najeriya ya fita daga addininsa na musulunci ya kuma rungumi wata aƙidar kyautaye ga bil'adama kawai kuma ba ta da nasaba da kowane addini wato humanism a turance mr jimmy ruskin wanda ke cikin jerin hukumomi da kungiyoyin ƙasa da ƙasa na kare 'yancin bil'adama da suka bibi yadda aka gurfanar da mubarak bala a kotunan kano da abuja ya bayyana jin daɗi kan yadda kotun ɗaukaka ƙara ta abuja ta rage hukuncin ɗaurin shekaru 24 da aka yi wa mubarak bala zuwa shekaru biyar wadin da mubarak bala ya kammala a ƙarshen shekarar da ta shuɗe ya ce fitowar mubarak bala abin farin ciki ne ga dukkanin hukumomi da cibiyoyi da kuma ƙungiyoyin rajin kare 'yancin bani adam a duniya a tattaunawar mu da shi game da kalaman ɗan majalisar dokokin na amurka akan kammala wa'adinsa na zaman kurkuku Mubarak Bala ya ce. Na masa godiya sosai saboda irin gudunmawa da ya dinga bayarwa ya rubuta wa shugaba Buhari wasiƙa ya rubuta wa shugaba Tinubu wasiƙa ba kuma iya wannan ba ya sa dan majalisar su da yawa sun sassaka hannu an yi kokari an haro kai an yi ta kokarin tun ma abubuwa ba su zafi haka ba a samu a fito da ni a sake ni saboda riko ne na zalunci amma hakan bai yiwu ba amma dai na masa godiya kuma na masa fatan alheri. Dangane da zamansa na gidan maza a Kano da Abuja kuwa Mubarak Bala cewa ya yi. e wato rayuwa ce ta takura da kamar dai rashin yanci amma ni bana ɗaukar shi zaman prison na fi ɗaukar shi a matsayin kamar kaman me na yaƙi. Shin ko yanzu Mubarak Bala zai ci gaba da aƙidarsa ta humanism bayan fitarsa daga addinin Musulunci? Tana nan ba inda ta je. Ai abin da ka ce ko ka ji ka gani ko za a mutu ko za a yi rai ai ba inda za ta je. Tunda ba wai wani ne ya ka ba kai ka ɗauka wa kanka. amma haka za su gani su kyale sun yi sun yi ne ka san an gaya maka wani abu farko ya fara shekara goma da ta wuce ko sha ɗaya sanda na ce ni ba na son yi addini na fita kamar ka ce ka bar jam'iyyar pdp ka shiga apc kawai sai wani ya ce ai wannan jam'iyya da ka bari sai dai aka shiga akai akai tura suka suka in zo in taho in gudu na ce a'a tun da ka ce ka bar addinin musulunci yanzu wani addinin ka shiga ba addinin da na shiga ai rayuwa kawai nake ta yanci amma kuma rayuwa ta kyautata wa juna kamar shine humanism mu muna kiran shi humanism humanism shine ka kyautata dan adam ka bi rayuwa dan adam daga ta inda aka dalla za mai kai kokarin wurare ta ba lalle kuma dan adam ba har sauran dabbobi da na tambaye shi kan batun alaka da mahaifansa a yanzu sai mubarak bala ya ce wato ko su sun dauka da farko dai dan dauka wai matabin hankali ne amma daga suka gane sun zo sun haƙura in ka zo ka gansu ka gaishe su in sun zo da wani fada na cewa ka yi kaza baka kyauta baka ce ayi haƙuri kenan a zauna lafiya yanzu kuna hulɗa da kamar shi malam bala da sauran yan uwansa ko zuwa na Kano ko wata ɗaya ba ai na gan shi na hausa ma gurin shi na gaishe shi kuma na fito na tafi so duk sanda na kuma da ka gaishe shi an sa mun zauna mun yi magana ta kamar minti talatin ma a ƙarshe Mubarak Bala ya ce zai ci gaba da rayuwa a Najeriya kuma a birnin tarayya Abuja amma ya ce zai tafi kotun kolin Najeriya domin neman haƙƙin da ya ce hukumomin Najeriya sun tauye masa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria